Sashen Hausa na murya Amurka ke magana akan mitoci goma sha shida, ashirin da ɗaya da kuma ashirin da biyar. Masu sauraron a jamhuriyar Nijar kuma za a iya kama mu kai tsaye a tashoshin gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da FM Nomad da kuma Dalal FM. VOA Africa akan mita 200.5 zangon FM. Za kuma iya kama mu ta hanyar sadarwar intanet a kodayaushe akan voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Masu sauraro Assalamu alaikum barkanmu da wannan lokaci yau ranar sha uku ga watan Yuni na shekarar 2017. Nazir Ahmad Hausawa ne daga birnin Washington DC tare da Maryam Dauda da sauran abokan aiki ke farin cikin gabatar muku da wannan shirin. Da farko ga kanan labarai. To nazar a yau ne ake sa ran shugaban ma'aikatar shari'a na Amurka kuma a Attorney General Jeff Sessions zai bayyana a gaban 'yan majalisar dattawan Amurka akan rawar da ya taka a binciken da ake gudanarwa kan shishigen rasha a harkar zaben da aka yi a shekarar da ta gabata. A Amurkan kuma wata kotun tarayya ta biyu ta sake toshe dokar shugaba Donald Trump ta takaitawa mutanen kasashe shidda waɗanda galibinsu na musulmi ne shigowa Amurka. Ruwan sama kamar da bakin ƙwarya ya haddasa zaftarewar laka a Bangladesh abinda ya hallaka mutane 43. to da maryam A shirin namu na yanzu za ku ji yadda 'yan Najeriya suke bayyana ra'ayoyinsu game da kasafin kuɗin ƙasar da aka rataba hannu. to muna fata dai yadda aka faɗa a awayatar da abin da talakawa za su ji daɗi domin sau da yawa akan yi haka so a zo a ƙare wata shekarar ta dawo ma ba a san abin da aka yi ba To bayan haka za ku ji rahoto akan ƙarin farashin tikitin jirgin ƙasa daga Kaduna zuwa Abuja. Muna kuma ɗauke da rahoto akan taron shugabannin addinin Islama da na Kiristoci da aka yi a Nijar domin ƙarfafa zaman lafiya. Wanga taro ina iya taro ne mai mahimmanci gare mu gare mu mu da muka zo ga yaranmu tunda lalle kwance hankali cikin ƙasa abu ne mai muhimmanci. Bayan haka za ku ji shirin noma wanda Sarfila Hashim Gumal zai gabatar. Sannan kada ku manta muna ɗauke da nasihar watan Ramadana, amma yanzu ga Maryam da labaran duniya. Jama'a Assalamu alaikum ga cikakkun labaran. A yau ne ake sa ran shugaban ma'aikatar shari'a na Amurka kuma Attorney General Jeff Sessions zai bayyana a gaban 'yan majalisar dattawan Amurka a kan rawar da ya taka a binciken da ake gudanarwa kan shishigen rasha a harkar zaben shugaban ƙasar Amurka da aka yi bara. Haka kuma ana sa ran zai sha tambayoyi kan ko yana da hannu a korar shugaban hukumar binciken FBI da aka yi. Zaman da kwamitin binciken sirri na Majalisar Dokokin zai yi yau shi ne mataki na baya-baya a kan bincike-binciken da ake yi game da katsalandan rasha a zaben shugaban ƙasa da aka yi shekarar da ta gabata. Sessions ya janye jikinsa daga binciken hukumar FBI a watan Maris bayan da ya faɗi cewa yana da wato ya gana da jakadan rasha sarge Kislak har sau biyu 'yan watanni kafin zaben da aka yi a watan Nuwamba. Wannan ya saba da bayanin da ya bayar lokacin da ya wato a lokacin da ake kokarin tabbatar da shi akan mukamin nashi a watan Janairun wannan shekarar lokacin da ya ce shi bai taba saduwa da kowane irin jami'i na Rasha ba. a halin da ake ciki kuma a jiya litinin ne wasu 'yan majalisar dattawa suka amince da bukatar gabatar da dokar da za ta ƙarfafa takunkumin da aka sanya wa rasha ciki har da tanadin da zai buƙaci cewa sai da yardan majalisa kafin fadar shugaban amurka ta white house ta sauƙaƙa ko janye ko kuma ta dakatar da takunkumin da aka sanya a baya wannan yarjejeniyar daga jam'iyyun ƙasar biyu ta zo ne yayin da 'yan majalisa ke shirin yin garan bawul ga dokar da ta tanadi takunkumin horaswa da za a sanya wa iran ana sa ran dokar za ta samu cikakken goyon ba idan aka gabatar da ita gaban daukacin dukan 'yan majalisa ta dattawa amma fa ba za ta tabbata ba sai bayan ta samu amincewar su ma 'yan majalisar wakilai kuma shugaba donald trump ya sa mata hannu to nan kuma wata kotun tarayya ta biyu a amurka ta sake toshe dokar shugaba donald trump ta takaitawa mutanen kasashe shida waɗanda galibinsu na musulmi ne shigowa amurka kotun ɗaukar ƙara ta tara da ke san francisco ba tare da wata hamayya ba ta yanke hukunci jiya litinin akan dokar da trump a bisa dalilin cewa shugaban ya wuce gona da iri wajen amfani da ƙarfin ikonsa da kundin tsarin da ya bashi a lokacin da ya sanya wa dokar hannu a ranar biyu ga watan maris kotun mai alkalai guda uku ta ce yayin da dokar shige da fice ta ƙasa ta shekarar 1952 ta ba shugaban ƙasa ikon sa ido akan masu shiga amurka da kuma tsaron ƙasar batun shige da fice ba aikin mutum ɗaya ba ne ko da kuwa shugaban ƙasa ne wannan hukuncin na jiya litinin ya ƙara ƙarfafa hukuncin da wata kotun ɗaukaka ƙara ta jihar virginia ta yanke wadda ita ma ta goyi bayan hukuncin da wani alkali a jihar maryland ya yanke na takawa wasu ɓangarorin dokar birki kuna sauraron labaran ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc Ruwan sama kamar da bakin kwarya ya haddasa zabtarewar laka a Bangladesh abinda ya hallaka akalla mutane 43. A yau talata hukumomi sun yi gargadin cewa ta adadin waɗanda suka mutu ya ƙaru yayin da ma'aikatan agaji suka isa unguwannin da ke gundumomin da ke kan tuddai a kudu maso gabashin ƙasar. Lakar ta binne gidaje da yawa bayan da aka fara ruwan a jiya litinin. Gundumar Rangamati da ke kusa da iyakar kasar da Indiya ita ce abin ya fi shafa. A watan da ya gabata, wata mahaukaciyar guguwa ta kashe mutane bakwai ta kuma lalata dabban gidaje a kudu maso gabashin Bangladesh din. Shugaban kasar Panama Juan Carlos Varela ya sanar a daren jiya Litinin cewa kasarsa da ke yankin tsakiyar Amurka za ta yanke hulɗar diplomasiyya da Taiwan ta koma ga China matakin da masu sharhi suka ce babban nasara ce ga china a kokarin da take yi na mai da taiwan din wadda china ke ikirarin mallakar ta ce saniyar ware a jawabin da ya yi jiya ta tashar talabijin shugaba varela ya ce panama wadda ke da muhimmiyar alaka da china ta daura aniyar karfafa dangantakar kasuwancinta da china babbar abokiyar kasuwancinta ta biyu a duk duniya da ke amfani da kasashoshinta na ruwa yanke hulɗar da panama ta yi da taiwan ya sa taiwan ta kara bijirewa china wadda taiwan ke kyautata zaton ita ce ummul isin kitsa makircin raba ta da panama ita ma kasar taiwan ta mayar da martanin yanke hulɗa da panama da kuma duk wani taimakon agaji taiwan ta bayyana fushinta akan china da ma panama wacce ta sanar da yanke hulɗar diplomasiya bayan da ta amince da gwamnatin taiwan fiye da shekaru 100 da suka gabata Mutane da yawa sun ɓace bayan da wani dogon bene ya ruguje a Nairobi, babban birnin ƙasar Kenya, jami'an tsaro sun ce dama an riga an fidda kowa daga cikin ginin jim kaɗan kafin ya ruguje a daren jiya litinin bayan da aka ga alamar tsagewa a bangayen ginin galibin al'ummar nairobi su miliyan hudu na zama ne a unguwannin marasa galihu ko na masu ƙaramin ƙarfi da yake ana neman gidaje sosai a birnin macutan magina yawancin lokaci sukan kauce wa ƙa'idojin gini wajen girka gidajensu abin da ke sa gidajen su yi rauni Ko a watan Afrilun da ya wuce mutane 49 suka mutu a lokacin da wani baine mai hawa shida ya ruguje a arewa maso gabashin birnin Nairobi bayan wani ruwan sama kamar da bakin kwarya da aka yi. Labaran duniya kuka saurara daga sashen Hausa na murya Amurka a nan birnin Washington DC. Madalla Maryam, a Najeriya bayan da mukaddashin shugaban kasa Yemi Osinbajo ya rattaba hannu akan kasafin kuɗin ƙasar, 'yan ƙasar na ci gaba da tofa albarkacin bakin su kamar yadda wakilinmu Hassan Umar tambole ta taro mana a Ibadan. A jiya mai rikon shugaban kasar Najeriya Farfesa Yemi Osibanjo ya sanya hannu a bisa kasafin kuɗin Najeriya. a kan haka ya sani zagaya a jihar Oyo ni ji ra'ayoyin wasu 'yan Najeriya da fatan su ga wannan sabon kasafin kuɗin. Sunana Dauda Dodo. To muna fata dai yadda aka faɗa a awayatar da abin da talakawa za su ji daɗi domin sau da yawa akan yi haka so a zo a ƙare wata shekara ta dawo ba a san abin da aka yi ba kamar me da me kake son a mai da hankali a kai wajen aiwatar da wannan kasafin kuɗi ai malam hassan abin ba ta faɗuwa kawai abubuwa da yawa kaga na ɗaya dai matsalolin hanyoyi kuma yanayi yadda muke ciki na ƙasa gwamnati ta ɗan miƙa hannu mu talaka mu samu dan abin da za mu sa a bakin mu babban fatan mu kenan ni sunana muhammadu budaji sarkin hulanin kasar sayin nan to menene fatan ka ga kasafin kuɗin da mataimakin shugaban kasa ko kuma mai rikon shugaban kasa sanya ma hannu to fata na dai yana da yawa dangane da bajet din ga ko za ka faɗa mana kaɗan daga cikin fatan ka insha Allah na ɗaya don Allah bajet ɗin da an kai don Allah shugaban kasa ya sa hannu zuwa ga jihar hanyoyin ga hanyar da ta hada kudu da arewa gadojin nan duk sun rube sun lalace shekaran jiya ba da dadewa ba eh, gada ta tabu ta hada tirela da kanta ga wajen mota uku sun hada ciki sun nuce wanda yake wanga abu budget din ga kudaden nan don Allah ka dauke su a kama wani shayi da wasu shaye-shaye can da wasu tahe-tahe waɗanda ba su dace ba don Allah a bi hanyar da an ka bi an ka jara hanyoyin ga domin nan talaka na unhana kuma yana ɗaya daga cikin abin da ka ja mu shugaban ƙasa farin jini sunana Mike kuma ana ce min mai haski to Mike eh, menene kake son a yi da kasafin kuɗin Najeriya da aka sama hannu eh gaskiya yau mu ma mun ji labari cewa an sa hannu ga kudin budget abin da muke so wace a kawo abinci don yinwa ya yawa a nigeria yanzu babu abinci a yawa da abinci abinci ya shigo to bangare noma a sa kudi ga kwangare karatu a kashe kudin a hanyar da ya kamata a kashe su sunan abdul sadiq yanzu a Najeriya yanzu kowa bai ci abinci ba ka san abu da yake faruwa yanzu ka san yanzu ba kudi a Najeriya Kada ji ko fito da kudin ka san kowa ko ka yake yi Kada ji ko fito da kudin kowa ya samu lahaya kamar yanzu ba abinci ba kudin ka ga masala yanzu ka ga abu da kan yi abu da muna zo yin yanzu dan Allah eh, governor ko mene ya yawa itimaka itimaka kowa da Allah Kada ji ko fito da kudin Hassan Umar Tambuwal muryar Amurka daga Ibadan a Najeriya Turka turka saboda kudi Madalla Malam Hassan, har ila yau a Najeriya 'yan ƙasar na kokawa da ƙarin farashin kuɗin jirgin ƙasa da aka yi daga Kaduna zuwa Abuja. Daga Abujan ga rahoton da wakiliyarmu Madina Dauda ta aiko mana. Fara sufurin jirgin ƙasa daga Abuja zuwa Kaduna yana samun yabo domin waɗanda ke shiga jirgin sun nuna jin daɗinsu. Ustaz Abubakar Sadiq na masallacin annur abuja yana cikin masu wannan tunanin to alhamdulillah lallai mu ma mun yi mamaki kwarai inda muka samu service na jirgin kasan wallahi ya yi kyau sosai kamar dai na kasashen waje alhamdulillah kuma tafiya was very smooth alhamdulillah shi ma prince sule iko sadiq sami yana cikin masu amfani da jirgin kasan a duk sati ga abin da yake cewa mu ai a arewa ko a kaduna ma zamu ce zuwa abuja ba a taɓa samu wani abu alheri a gwamnati ba wanda ya amfani kowa da kowa daga mu har iyalanmu gaba ɗaya kamar jirgin ƙasar nan da aka sauke mana. Sai dai wani abu da ya ja cece ce shine ƙarin kuɗin shiga jirgin da mahukunta suka yi bayan ɗan lokaci kaɗan da fara aikin sufurin jirgin. da farko dai ana biyan naira ɗari shida a ɓangaren yaku bayi sannan manyan mutane kuma ana karɓar naira ɗari tara yanzu na ɗari shidan ana karɓar naira dubu ɗaya da naira hamsin sannan na fannin manyan mutanen kuma ana karɓar naira dubu ɗaya da ɗari biyar victor adamu shine shugaban sashen aikace-aikace na tashan jirgin to gaskiya maganan kari ya zama mana dole ne mu wannan karin don in mun duba yadda abubuwa suke a nan kasan mai da muke sa a wannan jirgin da abubuwa dai da ake sawa jirgin nan yi tahiya gaskiya ba da sauki muke samun sa ba shi yasa da muka kai ma kukan mu wurin gwamnati gwamnati da duba ta gani ta gan gaskiya dole a dan yi kare na samu na zanta da fasinjoji akan karin kuɗin da farko ga ra'ayin usaina maimunatu ali gaskiya bai zo mu a komai ba sai dai wa'insu ba za su samu su shiga ba saboda ƙarin da aka yi sunana wa hassan uwan marayu ai duk ƙarin da zai zama akwai biyan bukata ba shi da wani matsala Shugaban sashen aikace-aikace na tashan jirgin Victor Adamu ya yi ƙarin haske a game da ƙarin kuɗin shiga jirgin. Ita sabuwar jirgin ne tana da abubuwa da yawa don jin daɗin jama'a. Daga nan zuwa wurin da zaka je akwai inshora a kanta. Muna da ma asibiti a cikin jirgin nan kuma ga abinci ana kala-kala in kana so zaka iya ka ba da kuɗinka kalila sai a baka abinci. Daga dukkan alamu rage yawan lokutan sufuri da aka yi wa jirgin ƙasan a yanzu zai sa a rika barin fasinjoji a ƙasa ganin yadda jama'a jama'a ke tururuwa wajen shiga jirgin a kullum. Madina Dauda, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya. To, Madalla Madina Dauda, yanzu kuma za mu karkata akalanmu zuwa jamhuriyar Nijar, inda aka gudanar da wani taro tsakanin malaman addinin Musulunci da na Kiristoci akan hanyoyin tabbatar da zaman lafiya tsakanin al'umma. Ga Sulamu Barma da ƙarin bayani. Ƙara ƙarfafa cuɗanya da inganta zamantakewa tsakanin mabiya addinai mabambanta na daga cikin abubuwan da cibiyar Santar Obota da ƙungiyar Osiwa da haɗin gwiwar kwamitin tuntuɓa na shugabannin addinai wato Sedir ke hange a ƙarƙashin wannan taro da ke waiwaye a game da abin al'ajabin da yawa kana a can baya domin gyara tafiya mai cike da zaman lafiya. Manufar wannan taro kenan in ji Salu Jeka na Santar Obota. Eh, da fari dai wanda suka yi binciken nan sun ce akwai risin sani da yawa kenan a riƙe ba da mutane horo su san addininsu da kyau na biyu ya kamata eh, mutanen eh, politician ɗan siyasa su yi hankali cikin aikinsu kar su taɓa addini na uku an ce masu jarida kamar ku ya kamata ku nema labari mai kyau cikin addini ko cikin wani abu ne ku riƙa ba da mutane horo cikin eh, radio da television. Malama Usaina Samir Madam Etienne ɗaya daga cikin kiristocin da ke halartar wannan taro ta yaba da wannan yunkuri na haɗin gwiwa domin a cewarta zai ƙara ƙauna tsakanin mabiya addinan biyu wato Kirista da Musulmi. Wanga taro ina iya cewa taro ne mai mahimmanci gare mu, gare mu mu da muka zo ga yaran mu tunda lalle kwanciyar hankali cikin ƙasa abu ne mai mahimmanci yana da mana kwarai muna so inda duk mutane suke taruwa suke rayuwa ya zamanto akwai salama cikin yayi da cikin mutane kenan yanzu mun gane da in mutum mutane suka taru yana da kyawu mu zamanto da hankuri shi ma dai malam sani sabi'u suleiman mamba a kwamitin tuntuɓa na haɗin gwiwar mabiya addinan islama da kirista na kallon wannan taro da muhimmanci duk in ana zanna ana tattaunawa dole sai an samu mahita akwai mutane masu tsatsaunan ra'ayi eh, na addini yanzu ka ɗauki boko haram ai ba addini ba ne ba baiwa ne musulmi ya zo kashe ɗan uwan shi musulmi ka gane dinda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa yace ayi asara arziki na duniya gaba ɗaya kaf ayi asara shi shi yahi sauki da kashe ran mumini guda ɗaya tak to amma yau an waye gari sai mutum ya zo ya halaka mutum wajen ɗari ka gane to ina zai da wannan zunubin kasancewar bincike ya yi nunin akwai burbushin dalilan siyasa a cikin jerin abubuwan da suka rura wuta a zanga-zangar da aka kira ta nuna kyamar charlie abdo a 2015 malamai sun yi jan hankula yanzu za ka zo ka zo cikin iyali ka iske akwai krista akwai musulmi wadda kowa ke da addinin shi haka nan kowa ke da parti in shi kenan in harka a eh, parti ne a yi shi can daban ka a kawo shi cikin addini ka a kawo shi cikin addini mu. cikin masallatai ya ka a kashi cikin iglizoshi ka a kawo shi an taru don a yi sujada ubangiji a tsaya a yi sujada jamhuriyar nijar na daga cikin kasashen da ake kira madubin dubawa idan ana maganar mutunta addinan juna lamarin da ke ƙara danƙon zumunci tsakanin jama'a yayin da dokokin ƙasar suka haramta dukkan wata tsangwamar da ke da nasaba da addini ko wata tashina-tashinar da ke barazana ga ɗorewar zaman lafiya. Sule Mummuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar. To har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na murya Amurka a nan birnin Washington DC. Agogon muna cewa karfe goma sha ɗaya da minti goma sha takwas. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Jama'a assalamu alaikum barkan da saduwa da ku ta cikin shirin noma tushen arziki wanda ni Sarfil Hashin Gumel daga nan sashen Hausa na murya Amurka zan gabatar. Idan masu sauraro na biye da mu a makon da ya gabata, muna tattaunawa ne da ɗaya daga cikin dattawan Arewa kuma babban manomi, Alhaji Isa ta bi da Mafindi Yariman Muri, wanda ya bayyana mana wasu hanyoyi da za a ba a Najeriya wajen cin gajiyar noma ta hanyar samarwa da matasa aiki da farfaɗo tattalin arzikin ƙasar ba tare da an dogara kacokan a kan mai ba. Kamar yadda muka alkawari ga ƙarashin tattaunawar Nasiru Adamu Alhikaya da Alhaji Isa Mafinde. Mu duba mana mu ga wannan harka ta noma. Misali yanzu daga nan zuwa kamar damunar baɗi ne ake ganin wannan harkar abinci za ta zama mai sauƙi kaya za su yi sauƙi a kasuwanni ko kuma nan ma sai an sake kwasar shekaru da dama dole mutane wato su rika hange can na dogon zango ne ko a gajeren zango za a ga sakamakon abin da zan gaya maka duk wanda yake jiran abinci ya sauƙi ba zai ga ranan ba kai dai ka canja yadda kake sarrafa rayuwanka kake samunka don ka sayi duk abin da aka kawo kasuwa don ba wanda zai zuba jarinsa ya je baka sauki babu shi amma abu ya zama akwai kai kuma akwai hanyar da zaka sami kuɗin da zaka sai abin da yake akwai ɗin nan to shine ka. idan an girbe masara an cire dusansa an mai da shi abincin kaji an mai da sauran gari samovita samolina corn oil da sauransu kai kuma ka girma da raguna ka dubi daga yau za a yanka rago fiye da miliyon tara zuwa miliyon hamsin a nigeria kowane rago ka ce masa dubu talatin kasan kuɗin ragunan na ya tasa ma triliyon ɗaya to in ka ce kana neman rago ya zama dubu goma yaushe za ka samu ba dole ka sami yadda za ka sami ragon dubu talatin naka ko arba'in ba sai ka canja yadda kake tafiya da harka amma sauki ya zo ya zuba sauki a gaban ka babu don kowa ke sarrafa abinsa yana lura da kuɗin da ya kashe ran da kake cewa sauƙin nan ba sauƙi ba ne shi ma bai taɓa tunanin zai ba da sauƙi ba amma ya zama to ragunan mu ake saya ko da yake bana kaga abin mamaki daga Nijar ake zuwa Najeriya ana sayan raguna saboda kuɗin su ya fi namu ƙarfi kamaru suke zuwa wajen mu sayan shanu saboda kuɗin su yafi namu daraja amma duk bata ɓaci ba idan muna fidda shanun nan da ragunan nan yadda ya kamata to wanda ya girma da rago kaga zai je sai buhun masara ba za ka ce sai da ragonsa dubu goma sannan ya sayi buhun masara dubu sha biyar ba dole ragonsa ya bashi buhun masara biyar tunda buhu masara dubu sha biyar ne kaga dole ragon sama kai dubu sittin wato dima na kowa zai amfani da abin da yake hannunsa ne wajen harkar ciniki ya samu sauki wato ne kasuwa amma ka ce ka je kasuwa kai sauki kake nema akan kayan wani akan kayan wani ba zai yiwu ba sai dai kai ka gwada darajar kayansa da darajar kayanka kowa ya fita ya sami abin da zai samu amma kowa ya koma ya kirkiri wannan kaya da nauyin jikinsa da jinin jikinsa amma wai a jiraran da kayan nan za ta kowa ya je zuba naira goma kamar yadda muke sayan rago 1967 ba zai taba zuwa ba amma rashin wadatar kuɗin na cikin mutane anya ba zai kai ga za a koma irin cinikin nan na bani gishiri in ba kamar da ba ko wato mana trade by barter wa ya rasa kuɗi wanda bai da abin da zai sayar yau din nan in kana da biredi in kana da kuli-kuli ko kana da garin kwaki dole wani zai zo ya saya amma ka tashi kaya ka nasiru helikaya ka fito daga gombe ka zo ka zauna a aya kana duban hanya wani ya bata hanya ka nuna masa ka sami kuɗi wannan ka bata lokacin ka. in kowa ya kirkiro wani abu abin da za a saya to maganan babu kuɗi babu shi amma ka zauna ka ce wai kuɗi ya zo yadda da mutane suke rike fayil su je ministry ni ne wani jikan wani a bani takarda in sa 10% in sayar to wannan zamani ya riga tashi ba zai taba dawowa ba amma in ka zama mai tonon rijiya ka zama mai yin pure water ka zama to mai yankan ciyawa ga duk abin da ake sayarwa a garin nan abincin dabbobi ne duk waɗanda suke da raguna suna nema su sayar za su yi abinci dole su ba dabbobin nan wanda ya sai rago ya kai gidansa zai yanka layya dole sai abincin dabbobi ko bai da niyan yanka rago dole ya shayar da shi mai sai da wannan ba zai rasa kuɗi ba amma in ka zauna ka ce ni in sami kuɗi to sunanka ka sami kuɗi an barka da wannan sunan ba za ka kuma sami kuɗin ba. Alhaji Isa tafi da mafin da Yariman Muri kenan a tattaunawarsa da Nasir Adami Alhikaya kan hanyoyin da za a bi wajen inganta harkar noma a Najeriya don samar da abinci da kuma hanyoyin dogaro da kai. gaba Masu mu a nan miki ka ƙarshen shirin namu na wannan makon sai a biyo mako mai zuwa idan Allah ya kai mu domin jin wani sabon shirin. Yanzu a madadin duk waɗanda kuka ji muryoyinsu musamman ma Nasiru, wanda ya tattauna da baƙonmu na wannan makon ya rimin muri, sai kuma Julie Leathers Gresham wadda ta haɗa mana sauti. ni Nisar hashin gumel ke cewa a huta lafiya. To madalla Sarfilo, albarkacin watan Ramadana ga nasihar mu ta yau. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سنانا أبو بكر عمر كدادو daga nan mina watan PRO na jama'atul idatul bid'a wa iqamatus sunna ta jihar Niger daga cikin farallin Ramadan falala tana da yawa daga cikin farallin da manzan Allah sallallahu ya ambata amma kaɗan daga cikin su shine akan ɗaure shi dan a buɗe watan gidan aljanna a rufe kofofin wuta sannan ayyukan da kake yi yanzu na filar da mutum ke yi kayan ramadan a bashi lada goma to yan ramadan ne sai a masa ciyarwar da mutum ke yi a lokacin kafin ramadan a bashi lada lokacin ramadan ne sai a masa daga cikin babban falala kuma shine sahabbai masu ke fatan allah su ga ramadan saboda me a kowane dare hadisi ya tabbatar daga manzon Allah sallallahu alaihi akan kamfaci mutane a kallon dubabin mutane a basu aljanna a yafe musu daga azaba a basu rahama ta ubangiji kowane dare kowane dare aka yi irin wannan idan dare ya zo na ƙarshe allah ka ce mala'iku ku kida lissafa waɗanda na gafarta mu daga watan wuta zuwa aljanna in aka lissafa su in sun kai biliyan nawa ne sai allah ce akwai sauran cikin bayina a ce ya allah akwai sauran cikin bayinka sai ce a ƙara ɗebo irin waɗannan kuma a ƙara basu a shi ramadan abu ne mai falla sosai wanda ke wannan yana da kyau duk musulmi ya ga wannan wata ya fara yin farin ciki da ganin wannan watan saboda wata ne wanda ake gafartawa da yawa gafara daga ciki muna fata Allah shi gafarta mana kuma karbi ayyukanmu ya samu dace a cikin wannan assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh to Allah ya karbe ba mu yanzu kuma ga kaɗan daga cikin ra'ayoyin da kuke turo mana ta hanyar imel. sakon farko na safiyanu gumel zangon daure ne ya ce assalamu alaikum voa da fatan kuna lafiya allah ya sa sanya hannun da mukaddashin shugaban kasa oshibanjo ya yi akan kasafin kudin wannan shekarar ya amfani al'ummar najeriya salamu alaikum voa hausa Rataba hannu a kan kasafin kudin bana da mukaddashin shugaban najeriya ya yi da fatanmu a nan shine allah ya sa talakawan najeriya mu gani a ƙasa ba wai a faɗa da faɗa baki ba kawai in ji adamu habu umar yan yanga karamar hukumar taura ta jihar jigawa da fatan na faɗi sunan daidai sai ta gaba wata fito daga shugaban ƙungiyar muryar talaka na jihar katsina kwamre sani shaga kofar ƙaura katsina ya ce muna fatan ganawar da makaddashin shugaban ƙasar najeriya zai dattawan arewa dangane da batun ɓangaranci tsakanin al'ummar yankin kudu da na arewa kwalliya ta biya kuɗin sabulu shi ma ilyasu muhammad tungan bako cewa yi allah ya sa dattawan arewa da za su gana da mukaddashin shugaban kasar najeriya farfesa yemi oshibanjo su yi wa kansu kiyamar laili na faɗawa juna gaskiya babu rufa-rufa domin a yi mai yiwuwa domin wanzuwar zaman lafiya na dindindin a najeriya tun Malam Abubakar Junaidu kafin mu karkare ga marin Dauda da ta tun labarai. To nazara ta kaice a yau ne ake sa ran shugaban ma'aikatar shari'a na Amurka kuma a Attorney General Jeff Sessions zai bayyana a gaban 'yan majalisar dattawan Amurka a kan rawar da ya taka a binciken da ake gudanarwa kan shishigen Rasha a harkar zaben shugaban ƙasar Amurka da aka yi a bara. haka kuma ana sa ran zai sha tambayoyi akan ko yana da hannu a korar shugaban hukumar binciken fbi da aka yi Wata kotun tarayya ta biyu a Amurka ta sake toshe dokar shugaba Donald Trump ta takaita wa mutanen kasashe shida waɗanda su na musulmai ne shigowa Amurka. Kotun ɗaukar ƙara ta tara da ke San Francisco ba tare da wata hamayya ba ta yanke hukunci jiya Litinin a kan dokar ta Trump a bisa dalilin cewa shugaban ya wuce gona da iri wajen amfani da karfin ikonsa da kuma kundin tsarin da ya bashi a lokacin da ya sanarwa dokar wato ya sanya wa dokar hannu ranar biyu ga watan maris ruwan sama kamar da bakin kwarya ya haddasa zaftarewar laka a bangladesh abinda ya hallaka akalla mutane 43 To masauraro ma'anan muka kawo za mu sarsa aya sai kuma can an jima da daddare za ku ji mu ɗauke da wani sabon shirin yanzu a madadin Maryam Dauda da ta taya ni gabatar da shirin da kuma Sa'ida Hamdun da ta haɗa shirin da kuma ba da umarni da kuma injiniyan mu na yau Peter Hudley ni Nazir Ahmad Hausawa ke cewa ku huta lafiya yanzu kuma sai a gyara zama a saurari shirin yau da gobe dan naga bar da tawagarsa da Safinatu har Maryam Buga jama'a ga ta dawo za su shigo yanzu domin gabatar da shirin.